Assalamu alaikum warahmatullah. Barkan ku da jimurin sake kasancewa da mu. Yadda zaki ka banki. Ana so ko da yaushe idan mijinki zai kusance ki ya ji ki a matsayi. Ba a son lokacin da miji zai kusanci matarsa ya wuce sirrub. Don haka yake da kyau mace ta dinga kula da gabanta kar ya buɗe. Abubuwan da ke matsayi mace suna da yawa misali ruwan Hausa ana dafa ta da ganyen magarya ko ita kadai a riƙa wanke gaba da ita. ko ki zuba a cikin botiki ki zauna da ruwan zafi na tsawon minti talatin aƙalla sau biyu a sati kanunfari ana dafa shi a sha da zuma da zafi ko ki jiƙa ya kwana da safe ki tace ki sha da madara ko zuma ana kuma dafa ta a zauna a ciki da ɗuminta ko ki riƙa tsarki da ruwan ko kuma a zuba kanunfari a cikin garwashi a tsugunna shi ma sau biyu a sati. Ƙwallon mangwaro idan kika fasa za ki ga ɗan ciki fari haka. Ana busar da shi a daka, a kwaɓa da zuma, a rika matsi da shi bayan isha idan za ki kwanta bacci ki wanke ko kuma ki dafa ɗan ciki da bagaruwa ki wuni tsarki da shi ko ki zauna a ciki. shi ma aƙalla sau uku a sati. Almiski fari ko ja, almiski fari ko ja, a daka kanunfari ki tankaɗe yayi laushi sai ki kwaɓa da miski da man zaitun. A yawaita amfani da shi na matse mace sosai kuma kullum cikin ƙamshi. Yana gyara macen da ta haihu sosai musamman da jinin haihuwa ya ɗauke. ki fara amfani da shi har ki yi arba'in duk wanda ya saurari wannan bayani namu ya yi ƙoƙari ya yi shiya domin al'ummar musulmi su ma su ji su amfana mun gode